maganar declaration na zaɓe shi reg aikin shi ne yana conducting din zaɓe ne shine da chief administrative officer na state wanda yake conducting din zaɓe maganar announcement na wane ne ya ci zaɓe a kowane mataki ne ko a matakin local government zaɓe ko a matakin constituency zaɓe ko a matakin na house of representative ko senator ko governor ko abin nan a returning officer ne da ke da power wanda zai zo ya yi wannan abu ne. To assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin tare da ni ya Usaid Mobi. A jama'a kamar da kowa da kowa ya sani ne wato a Najeriya an gudanar da zaɓe a shekarar 2023 wanda akwai wasu ‘yan takarkaru ko wasu jam'iyyu wayanda ba su gamsu da irin zaɓuɓɓukan da aka yi wanda suna zargin an musu a ringizo wasu kuma suna ganin su ne ya cancanta a ce an bawa wannan nasarar na zaɓe sai ya zama an samu wato Eh, rikici a wasu wurare da dama da suka shigar da kara a dokokin Najeriya in aka yi zaɓe aka yi tanadi wato tribunal wato kotu wanda za ta zauna ta duba zaɓuɓɓukan da aka yi wato zama na musamman sai a duba ina ne matsaloli suke sai a yi shari'a a gyara su mutane da dama suna cikin rudani musamman akan wato sanin sanin wato dokokin zaɓe ba musamman waɗanda ba sa ba san doka ba sukan ji cewa an cutar da su ko an cutar da wasu nasu a wannan dalili yasa muka gayyato barista Sani Shehu tsohon ɗan majalisar jiha ne a ƙarƙashin jam'iyyar apc a mubi ta arewa daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2019 Marisa, me za ka iya cewa game da wato irin sharo'i da yake gudana a najeriya musamman bayan kammala wannan zaɓe da aka yi na shekarar 2023 duba ga yadda ake shar'o'i a wasu jihohi daban-daban a najeriya musamman arewacin najeriya idan ka dubi bauchi taraba adamawa kaduna kano musamman kano ma a nan kusa inda shi ma eh, gawuna ya shigar da ƙara yana zargin cewa nasarar nashi ne kuma ya je tribunal ta bashi nasara wato shi eh, abba yusuf gida-gida ya sake zuwa a court aka sake ba da nasara wa gawuna nan nan shekaran jiya ah, ah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lalle ka mun hira da kai kwanakin baya ka taɓa wasu wurare na cewa ka magana in ana kotu ba a yi magana a kai mm. especially mutum da ka san yadda shari'a yake to maganan kuma canje-canjen da aka samu lalle pdp eh, ta samu mu ma apc mun samu eh, no an samu kowa an samu da ɗaya mu especially muna magana ta northern zone da kuma ah, gire yola north da yola south inda aka karba wurin abu gire aka ba ma baba zango ta eh, yadda aka yi muna mubi zon maganar senator namu lallai akwai sdp pdp ta shigar da ƙara kan cewa an yi azangwazon kuri'a ko kuma an yi rigin an yi shigar da ƙuri'un da ba haka ba wanda babu su a an bypassing in bibas aka yi aka samu ƙuri'a da yawa wanda shi su suke challenge wanda a tribunal na farko ta zo ta ce babu ba yi haka ba to da aka je court of appeal court of appeal eh, ta duba ta ce eh lallai ƙuri'un da aka duba aka gani lalle akwai ƙuri'un da bai kamata ya shiga ba shine aka eh, aka cire ƙuri'un da ya kamata kotu ta cire ta zo ta ayyana shi reverend amos ta ce shine halalcaccen senator wanda ya ci zaɓe a mobizon mm, haka kuma ta ɓangaren reps namu na mobi mubi north mobi south da maiha akwai honorable jingiro faye shine wanda inec ta ayyana kan cewa ya ci zaɓe wanda shi honorable jafar magaji haske bai yadda ba ya je ya kai ƙara kan cewa shi ma an masa aron gwazon ƙuri'a an akwai ƙuri'an da bai kamata ba an bai basin in bibas da sauransu kotu na farko ta ce a'a babu ba haka bane shi a jingir fa'i shi yake da gaskiya ta tabbatar da kujeransa ya sake yin appeal da aka je appeal alƙalan ɗin suka zauna suka duba suka ce eh lallai abun da aka yi bai kamata ba akwai aron gwazon ƙuri'a da shi jafar yake yake korafi a kai ya eh, yi lalle sun tabbata kuma akwai inda aka saka wanda bai kamata ba akwai inda aka, yi overvoting da sauransu duka ta ce ba haka ba ne shine kotu ta zauna ta dubi wannan ƙuri'un ta gani ta ce lallai akwai ƙuri'un da aka saka na bogi da yawa shine ta rage su ta cire su sai aka zo aka samu lallai shi jafar shine yake da nasara shine wanda mutanensa suka zaɓe shi a matsayin memba mai wakilta um, mobi not mobi South da Maiha Federal Constituency. ko ta tabbatar masa haka ji aka rantsar da shi to shine dai abun da aka yi wanda aka samu canje canje da aka yi so kuma na Yola not Yola South da Gire lallai su kuma shi Baba Zango ya kai kara yana challenging shi Abba Gire kan cewa bagire akwai takaddunsa wanda ba haka ba ne kotu ta farko ta zo ta ce tribunal ta ce takaddunsa ba maganar takaddu takaddunsa na kyau amma da aka je appeal kotu ta ce lallai takaddunsa ba haka bane akwai canje-canje wurin date of birth akwai wasu abubuwa da ta duba ta gani ta ce a lalle? to ita bata ba gamsu da wannan abun da aka yi ba shine ta zo ta ce lalle? shi honorable baba zango shine amintacce da aka yarda da shi a matsayin wannan to shine na wannan na kan tarayya kuma sai dai kuma na adamawa din shi ma ana kan tribunal wasu tribunal na farko ba su gama ba wani wani an tafi appeal wani muna jiran appeal din mu gani wato idan aka koma bangaren wato shari'an gwamna na jihar Adamawa bisa ga duba da yadda wannan shari'an yake tafiya akwai waɗansu da suke ganin wato yana ɗaya ma daga cikin abin da ƙarar da binani ta shigar a kan cewa tana neman kotu ta bata matsayin gwamna bisa ga sanarwa da hudu ya yi mata na farko tana neman kotu ta bata wannan wanda kuma tana claiming a kan cewa wannan eh, sanarwa da hudu ya yi akwai doka da ya tanada kan cewa ko da a ce mutum mai shara ne a ya yi wannan sanarwa to a doka ya tabbata a kan cewa eh, shi ne wannan gwamna a wani lokacin ko menene za ka ya faɗi saboda mutane zama za su karu. Mm, yadda ka faɗa ba maganar constitution constitution ta establishin inec ne ta bata ta power ta yi conducting din zaɓe da sauransu amma ya zaɓe yake gudana ya ake yin zaɓe is electoral act ne magana a kai so electoral act din kuma ya faɗi kowane ne ga matsayinsa kowaye ga aikin shi eh maganan fason da mutum da yake aiki a inec eh, akwai abubuwan da zai yi abinan wanda za a ce in dai ofisa na aini ko wurin cika fom ko wani mai mai in yayi in yayi mistake ko kuma ya dauka yayi wani magana ba bai wanda bai da alaka da declaration na zabe dai to shine ake magana akai amma maganan declaration na zabe declaration na zabe shi rec aikin shi ne yana conducting ɗin zabe ne shine da chief administrative officer na state wanda yake conducting din zabe. wannan haka ne amma maganan eh, eh, maganan announcement na wane ne ya ci zabe. a kowane mataki ne ko a matakin local government zabe ko a matakin constituency zabe, ko a matakin na house of representative ko senator ko governor ko abin nan returning officer ne da ke da fawa wanda zai zo ya yi wannan abu din to returning officer nan kuma shi in wannan ta ya yi zaɓe ya tattara takardunsa ya gama gaba ɗaya returning officer da aka samu su na various local gama su za su kawo result mm. su zo wanda shi returning officer wanda zai zo ya karɓa ya shigar da shi shi ne aka ba shi hurumi ya ayyana wane ne ya ci zaɓe wannan kan a doka haka ne. kuma maganan jan eh, maganan mutane da sauransu kasan sha'anin mutane wani mutum yana son mutum more especially a siyasa wasu suna tafiya eh, kaman ba kaman kaman makaho makafi ne duk abin da mutum ya saka a gabansa ba da za ka ka juya shi yana da ra'ayinsa ba za ka juya shi ba so wasu kuma ka gani yadda ka faɗa za a zo a yi ta gaya musu magana ka san yanzu mu especially maganar social media mm-hmm. yanzu ana abun da ba haka ba za a ce haka ne kamar yadda ka faɗa an ce ya zo kotu ya zo ya ba da shaida ga abun da ya yi ya zo kotu bai ba da shaida ba don an kawo an neme shi ya zo a matsayin um, abin nan mai ba da shaida mm-hmm. an yi spinning nashi ya zo ya ba da shaida ita senator binani ta yi wanda su loyoyin governor pinterest suka ce a ai shi baya cikin list na eh, cikin jerin shaidun da aka ba da electoral act ta ce daga ran da aka yi declaration zaɓe zuwa kwana 21 in kana so ka kawo shari'anka ka ka kawo da mm. hujjojinka da, mm. da, da jerin sunayen shaidunka mm. wanda kuma ta ce shi hudu baya cikin jerin shaidun da ta kawo wanda a cikin kwana 21 din baya ciki biyafo hmm. uh, ba zai zo ya shiga ba ya zo ya ba da shaida ba su yadda ba kuma akan hmm. haka ba a yadda ba su loyin binani suka ce sun yi drawing nashi ba a ɗauke shi ba to wani hmm. kan cewa ana cewa an ɗauke shi shaida ya yi miga abin da ya faɗa haka ba a ɗauke shi ba an je an yi abin nan da aka gani aka zo aka yi drawing nashi bai ba da shaida ba da kuma wasu wani shari'un da kake faɗa kan cewa abin nan eh ita ce eh, Aisha bidan ta shigar da ƙara ga ta ce yadda ake tuhuman sa da laifi za a kama shi bai kamata a kama shi ba don tana kotu tana shari'a kan cewa shi kuma shi star witness nata ne hmm. wanda zai zo ya bada shaida to in an ce za a kama shi a gurfanar da shi gaban kotu zai kawo mata ja da baya kan maganar shari'a nata da sauransu bayan kuma a least din shaidu baya ciki eh wancan daban ne ai maganar list din shaidu daban ne wannan na gaya maka abun da ya faru a tribunal eh. a tribunal ne ka tambaye ni abun da ya mm. faru a cikin tribunal mm. loyin fintar sun ce shi baya cikin shaidun da ta kawo korafinta na kan zaben da aka yi wanda digaran da aka yi declaration tana da kwana 21 ta kawo shi a rubuce mm. da jawabin ta da jerin sunayen shaidunta wanda ba a kawo hudu baya ciki kuma duk abun da aka yi a wajen kwana 29 kotu ba za ta 21 kotu ba ta ba ta yi amfani da shi ba shine aka ce ba su yadda ba shine bai ba da shaida ba to amma ka ce ka kai ya kai kara wani wuri a